Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Kafin mu shiga cikin shirin mun kawo muku maudu'in da ke cewa ƙungiyoyin kwadago a Najeriya sun fara yajin aikin sai baba ta gani a jiya talata matakin da suka ce sun ɗauke shi ne saboda nuna ɓacin rai dangane da dukan da aka yi wa shugabansu na ƙasa da kuma yadda gwamnati ta yi biris da bukatunsu kuma an dai fara yajin aiki ne duk da cewa kotu ta fitar da hukuncin da ke bayyana shi a matsayin wanda ya kaucewa ka'ida to wannan dai shine maudu inda muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau gare malami na farko wanda zai fara gabatar mana da sunansa kamar haka bismillah assalamu alaikum radio faransa international Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge, jihar Talabiri a Jamhuriyar Nijar. Lalle yau mun ji kyan kwadagon Najeriya sun tafi yajin aiki sanadi an doki wani shugabansu. To ai su tuna su gani to mutum nawa za su doku cikin sanadiyar yajin aikin da sun ka ta tun tunda za su sa halin mutane da yawa da dama cikin wani hali tunda wani sai ya na shi nemo abin da zai kama gida a ci. to bai hitan ba in ya hitan kuma babu aikin da zai zai tabawa wanda zai samu dan abin da za shi kama gida wanda za su ci yan kungiyar kwada gwalalle ya kamata a ce sun diba sun gani sun eh, sassauta wannan yajin aikin da suka yi tunda ba wasu ka'idodi na sun ka tambaya ba an ka kasa cika musu na ta yadda ayyukansu duka na an kai musu kuma shugaban wannan yanki na jihar enugu ya hito ya ba da hankuri ya kamata a ce sun saurare shi fi na muku fata alheri mai magana hashim da nan garin tsamama a bal filin jihar tilberi a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal ta Dungun saboda Kano Najeriya. domin wannan yajin aiki na kungiyar kwadago mun bar ra'a da shi mu talakawan najeriya ba ma goyon bayansa ba ma ra'ayinsa domin suna yi ne don abin da zai biya musu bukata duk matsalar ta talaka da za ta taso da gwamnati ta zauna da su ta ba su abin da za su karba so suka san da yadda suke warwarewa ba su damu da matsalar mu ba matsalar su ce kawai a gaban su mu yan talakawan najeriya ba ma goyon bayansu ba ma goyon bayan wannan yaji da aiki aiki da kungiyar kwadago take mun bar ra'a da shi domin ba suna yi ne dan amfanin yan najeriya ba suna yi ne dan abin da zai amfane su da su da gwamnati kan kansu daya duk abin da suka yi tsakanin su da gwamnati ba ruwan mu mun kyale su su je can su ta can ga su gada abin da ya dame su kawai suka sani ba su san haƙƙin al'ummar najeriya ba assalamu alaikum radio france international kuna magana da hashim daga nan garin tsamama a bala filinge jihar talibiri a jamhuriyar niger na mun ji yau kyan kungiyar kwadago na najeriya sun ta yajin aiki sanadiyar an doki shugabansu to ai ba wasu ka'idodi na sun ka tambaya na cikon aikinsu ba su ce gwamnati ya kasa cika musu suna da hujjar su ta yajin aiki shugabansu na an ka doka to sanadiyar ta yajin aikin su mutum nawa za su ji a jikinsu tunda wani sai ya hitana shi nemo abin da zai ka gida to bai hitan ba sanadiyar yajin aiki ya janyo musu an ƙara shiga wata wahala kuma dama ana cikin maci na tattalin arziki abinda ma mutum zai ci shina neman Allah shi kawo to kuma gashi an tafi yajin aiki lalle yan kungiyar kwadago su diba su gani ya kamata su sassauta wannan tunda shi shugaban wannan yanki ma ya hito ya bada hankuri ya kamata a ce an saurare shi kuma an yi aiki da hankurin da ya bada daidai faransa na muku fata alheri mai magana hashima daga nan garin tsamama a filinge tilberi a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hamsin na gidan rediyon Faransa International. Suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i. Babu shakka matakin shiga yajin aikin gama gari da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta yi bisa wannan mataki da ta ɗauka na bugun shugaban ƙungiyar kwadago da aka yi gaskiya abin takaici ne matuƙa duba da irin yadda halin ilimi ke ƙara taɓarɓarewa to kana ga tsadar rayuwa da kuma abubuwan da ya dace a ce an ɗo mataki amma a ce wai za a shiga yajin aiki sanadiya wannan abin gaskiya mu muna adawa da wannan saboda kamata yi lokacin da aka sace 'yan mata a makarantun gwamnati da kuma na private school ya dace a ce irin wannan lokaci ne ita ƙungiyar kwadago ke yan haɓasa ba wai wannan kan wannan dalili ba da fatan za ku tashi lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyon France International suna na hada da mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta Najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana babu shakka matakin shiga yajin aiki da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta yi na gama gari gaskiya babban abin takaici ne duba da irin yadda wannan abin an riga dai an yi shi kuma an san jihar da suka bege shi shugaban ƙungiyar ƙwadagon. ragu kamata yi a ce wannan hukunci zai tsaya iya jihar tun da ba wai kasa baki ɗaya ta yi wanga laifi ba saboda haka muna kira ga ƙungiyar kwadago ya dace su dakatar da wannan yajin aiki domin bai da wani amfani gaskiya da fatan za ku tashi lafiya suna na da mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a nigeria. sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina nigeria. Muna godiya da yan damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku na da kullum. Hakika dangane da shiga yajin aiki da ainihin ƙungiyar kwadugo suka yi sakamakon zargin shugabansu da jami'an tsaro suka yi suna tunanin an ci zarafin shi to gaskiya wannan ya nuna cewa duk wani yajin aiki da kungiyar kwadugo take yi a baya ba tana yi bane domin talakawan ƙasa ko kuma domin ainihin ma'aikata tana yi ne kawai domin waɗansu muradu ne na ƙashin kansu wanda hakan kuma babu abin da yake haifar wannan ƙungiya face koma baya a tsakanin al'umma don haka muna kira ga ƙungiyar kwadugo ya kamata ta sauya tunani ta sauya tunani akan wannan yajin aiki da take yi sannan su kuma gwamnatin tarayya ya kamata ta kira kungiyar nan su hau teburin sulhu tsakanin su domin wannan yajin aikin babu abin da yake haifarwa face koma baya ga tattalin arzikin ƙasa da kare tattalin arzikin al'umma rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakori ku tashi lafiya radio france international Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namur jihar Zamfara. To muna godiya da wannan dama da kuka bamu. To hakika yau dai ta bayyana karara ga yanan cewa ƙungiyoyin kwaragon Najeriya ba dan talaka suke yi ba. Domin kaɗan aka taɓa ɗaya daga cikin su amma suka shiga yajin aiki suka tsunduma yajin aiki suna ta tare jojin waya da zanga-zanga. amma duba yadda ake wa talakawan najeriya musamman arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas kisan gyalla amma ba su taɓa ɗaukan mataki ko na zanga-zanga ko kuma nuna ma gwamnati cewa dole a ɗauki wani mataki akan abin da ake wa al'umma ba to wannan ya nuna cewa a zahiri ba don talaka suke yi ba sannan duk lokacin da za su shiga yajin aiki muradunsu kawai ne gaban su sannan kuma idan aka cika musu muradunsu za su jan yajin aiki ba su ɗauka wani mataki da talakan najeriya ji daɗi ba don haka wannan dodo rido ne sannan kuma muna kira gwamnati cewa idan da da hali ma a rusa wannan kungiya ba ta da amfani ga talaka idan dai dan talaka aka kafa wannan kungiya to a rusa ta kuma ba ma goyon bayan wannan yajin aiki ku tashi lafiya magana umar fifa sabon garin kauran mu da jihar zamfara Sashen Hausa na gidan Radio Faransa sunana Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To dai ana gani ta yadda gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyoyin kwadagon ƙasar za su ɗinke barakar da ke tsakaninsu shine su yi aiki bilhaki da gaskiya don kasar su da al'ummomin da suke cikinta ba wai don kare muradan kansu da kansu ko ko wani abu mai kama da hakan ba domin ku tun al'ummar Najeriya da ma sauran ƙasashe ciki ko har da jamhuriyar Nijar ba su fahimtar manufofin ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar har suka kai ga fahimtar su da fatan dai za su eh, gaggauta canza salon yadda suke tafiyar da ayyukansu daidai da buƙatun 'yan ƙasa. Ina fatan za ku tashi lahiya. RP Hausa ni ne su maɗaɗɗai da Magaram Nijar. Mai sauraro lokaci ya yi. da za mu leƙa shafinmu na Facebook domin gabatar da saƙonnin da kuka aiko mana tare da Nasiru Sani. To Malam Nasiru me suke cewa ne? To Shamsiya ga yadda saƙonnin nasu suka zo mana a shafinmu na Facebook. Inda zan fara da Malam Umaru Kambaya wuri inda ce salam arafa Hausa to mu abin da muka so mu yi tambaya a nan shine 'yan kungiyar kwadago suna yajin aikin ne saboda an doki shugabansu ko kuma saboda talakawan najeriya to baya ga wannan kuma nasiru bala cewa idan gwamnati za ta cika alkawari to da mutuncinta ya karu duk abin da ya shafi ma'aikata gwamnati na wahalar da bukatunsu ya kamata su yi kokari su ga cewa sun magance musu ba batun 'yan siyasa ba sannan aminu usman ko daga garin gula jihar maradi jamhuriyar nijar cewa salama rafa hausa a gaskiya magance wannan sabani shine shugabanni su ringa kama da gaskiya da adalci kila a samu ɗan dama-dama allah ya samu dace sannan nura ahmad kuwa cewa ya to ai mu babu abin da ya shafe mu da yajin aikinsu tunda a halin yanzu dai kam kowane talakan najeriya ya san cewa allah dai ke son sa to baya ga nura ahmad kuma mun tari mali cewa asalam daga katsina to gaskiya wannan yajin aikin bai da wani amfani sai dai cutar da talakawa kawai to shamsiya daga wannan kuma mun shiga sakon rabi'u nuhu na bukka a tarayyar najeriya inda ya ce asalamu rafa hausa shiga yajin aiki da kungiyar kwadago ta nlc take yi sam ba mafi dacewa ba ne domin yajin aiki babu abin da yake haifarwa sai jefa al'umma a cikin wahala da tsadar rayuwa don haka muna kira ga kungiyar kwadago ta bi matakan shari'a ne domin kamo waɗanda suke zargi da cin zarafin shugaban kungiyar domin gurfanar da su a gaban dunkule a sabo maimakon shiga yajin aiki to sai Ralwanu Ibrahim London Wuba tare da Aliyu Umar Hamma Wuba da Ibrahim da Imam Yahaya Soja Wuba da ke Adamawa suka ce mu kam ba ma goyon bayan yajin aikin kungiyar kwadago domin ba don talakawa suke yi ba an jima ana kashe mutane a kasar nan amma ko rana guda ƙungiyar kwadago ba ta taba kiran yajin aiki ba idan da gaske take yi don talaka take yi to ta tafi yajin aikin kan kisan da ake yi wa talakawa a jihar zamfara to a ƙarshe ƙauren harɗawa cewa yi wannan yajin aiki da leba ta shiga sun yi ne daidai amma sun makara tun a baya ya kamata su shiga lokacin da aka ƙara kuɗin mai a ƙasa amma suka yi shiru bakin su sai da hukumar dss suka doki shugaban leban kuma wai an shiga yajin aiki sako shamsiya da wannan zan iya cewa gare ki an gaishe da nasir sani Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook wato RFI Hausa ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. To malami na gaba. ko menene ra'ayinka akan wannan maudu'i ina sauraro. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja dan Nijar ni mutumin samkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun gaba mu a yanzu haka kungiyoyin kwadago na tarayyar Najeriya suka tsunduma cikin yajin aiki sakamakon wani alƙawulka da suka nema a gurin shugaban kasa ya cika musu alƙawulukansu kuma lokacin ya yi sun tsaya suna zaman jira har yanzu shiru bai cika musu su ba Shi shine sa suka shiga wanga yajin aiki to ya kamata shugaban ƙasar tare Najeriya ba yau ba yake ɗaukan alƙawuluka dan ya cika ma 'yan Najeriya alƙawulukansu amma tun da tun lokacin yakin neman zaɓe yake ta ɗaukan alƙawulluka har yanzu ya hau kan karagar mulki babu wani alƙawali guda ɗaya daga cikin alƙawullukan da ya ɗauka babu guda ɗaya wanda ya cika musu ya kamata shugabanni idan sun dawo alƙawalika su ringa cika ma 'yan kasa ta nan ne za su amince su ringa kallon su da kima allah ubangiji ka ba mu shugabanni masu kishin 'yan su ba masu kishin aljihunsu ba da matansu da 'yan uwan matansu bakin ra'ayina kenan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na zaki so dan yanzu ma karamin hukumar mulkin tambar da ke jihar Sokoto. A to gaskiya za mu ce kungiyar kwadugo yajin aikin da annan suna yi za mu ce mu ba mu ga wani tasiri ne ba. kasancewar dukkaninmu yanzu mu 'yan najeriya ko kuma mu 'yan ƙasa mun kula da cewa ƙungiyar kwadugo duk sadda kaga ta ce za ta yi abu kuma ta yi shato abin da ya shahe su ne ba abin da ya shahe yan ƙasa ba don ga wannan yaji aikin da suke suna yi ne a karan kansu saboda an taɓa wani ma'aikacin su da a ce talakawa najeriya na an ka taɓa ba abin da za su yi talakawan najeriya sau nawa an ka taɓa su sau nawa an kai musu ba daidai ba ana danne su amma kungiyar kwadugo za ta yi barazanar cewa za ta shiga yajin aiki kuma hayyo ba ta shiga yajin aiki ba ta yi shi da niyya a ceto al'umma ko kuma a ceto talakawa a ƙasa amma wannan saboda ya shahe su shine suka hito suka ce za su fara yaji aiki don haka mu dai bamu da wani ba mu ga wani abu tasiri da wannan yaji aikin yayi ba ko bai ba kuma gwamnati kuma za ta sasanta da gwamnati ko ba za ta sasanta da gwamnati ba wannan ya rage nasu su suka sa abin da ya kamata su suna na zaki so dan ma karamin hukumar kin da ke su Assalamu alaikum Radio Faransa, gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya ya ji aikin da 'yan kwadugo suka aiwatar na gaskiya mu bai mana daɗi ba. Wallahi jiya da yamma ina zuwa a kasuwa yara suka ce mu wai ba makaranta gobe wai na ce me ya faru wai suka ce mana sai ranar da sun neme mu suna yajin aiki to kaga wannan abin gaskiya abin bai kyau ba gashi yara suna zaune a gida ba wani abun da suke dan ma mu namu suna karatun Kur'ani sai dai sai mu kora su je karatun kur'ani amma kaga karatun boko ya yi baya ai saboda haka mu muna neman gwamnati da 'yan kwadugo din su samu su yi sulhu kaga akan wani abu kalilan ko akan mutum daya ko wasu mutane kalilan sai kaga ya shafi kasan kasan mu gaba daya ta Najeriya mutum miliyoyi to saboda haka su duba ba nasu na kansu din ba sauran jama'an da miliyoyin da suke shiga wannan halin mai magana Ibrahim Gonigaji. Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman ku masu sauraro da kuke aiko mana ra'ayoyinku bisa maudu'in da muke gabatar muku a kowace rana. Hassan Alhassan Salaja shine ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsi Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.